yawa eh, yanzu muna tare da dan eh, majalisar da ta mai wakilta mai wakilta mazabar Borno ta Kudu eh, sanata Mohammed Ali Dume ranka dade yau ka zo da wasu yan majalisu a tarayya kuka zaga kuma kuka mika wasu ma kayayyaki da ko kuma ayyuka da ah, wato kwamitin da shugaban kasa ya kafa don sake gina arewacin Najeriya kana cikin wannan memban kwamitin ko kuma ka jarumci wannan tawaga naku na yau ku za ka mana karin haske game da irin abubuwan da ku aiwatar yau eh to dama abu biyu ne musamman ya kawo mu yau to a cikin abun da aka muka kawo dama kayan abinci ne wanda aka saya na miliyan 600 majihohi guda shida dinnan amma borno ne ta samu kashi mafi yawa a ciki ma'ana mun zo da shinkafa buhu dubu goma da masara buhu dubu bakwai da eh, eh, gero buhu dubu bakwai sa'anan wake buhu dubu takwas da kuma mun kawo indomin buhu eh, katon dubu bakwai da kuma mun kawo eh, jarikan na mai manja da mai dubu biyar biyar don a taimaka wa mutane ta fannin maganan ciyarwa to da kuma akwai makaranta a um, old maiduguri yana ɗaya daga cikin makarantun da dama aka kona wanda kwamiti dinnan ta sake sa an gina ta a can jere shine muka je muka kaddamar da shi wato muka mika wa malaman to kuma muka sake zuwa ziyara wajejen shugaban hafsan sojoji da suke kasa wanda suke yakan 'yan boko haram don mu nuna musu goyon baya kuma mu yi musu godiya akan iya ƙoƙarin da suke yi shine musamman abin da ya kawo mu dama ranka da idan ka duba za ga kamar ko kasafin kuɗin bana da aka keɓe saboda taimakawa waɗanda waɗannan ibtila'i ya shafa a shirin arewa maso gabacin najeriya ba wa bane wanda ya taka kara ya karya kusan ma za a ce ƙungiyoyin eh, majalisar ɗinkin duniya sun ma fi cire kuɗi fiye da gwamnatin tarayya kan taimaka irin waɗannan mutane kamar ku a majalisar majalisa me kuke ne na ganin cewa waɗannan mutane sun samu taimakon da ya dace da su eh muna kokari yanzu mu fahimtar da yan uwanmu da kuma yan najeriya da yan kasa ma gaba daya wallahi abin da yake faruwa shine mutane ba su fahimci irin wato kuncin halin da muke ciki ba sai wanda suka zo ina ba mutane e, e, e, example kasuwa ɗaya kamar a ce a dambuwa kowane kasuwa ana cin kasuwa ranar litinin ne kowane kasuwa a dambuwa a duk shekara ba ranar da ba za a fidda trailer kamar goma zuwa ashirin na kayan abinci na sayarwa ba wato wannan ma na sayarwa ne ban da wani da mutane suke ci to a yau an waye gari shekara uku mutanen ba su samu sun je gona ba ba su samu abin da sai abin da aka kawo musu to kan in kai lissafi a ce trailer kowane kasuwa a cikin shekara sati guda hamsin da biyu in kai lissafinsa za ka san trailer nawa ne yake fita daga dambuwa ma kauye ɗaya. kenan a local government guda ɗaya balle ma local government ashirin da biyu yanzu ba wanda ya tafi gona saboda haka ciyarwa wannan shine matsalan da muke da shi kuma ciyar da mutane yadda aka saba mawuyacin abu ne sosai kuma yana da tsada to shi yasa muke kira ga gwamnati akan cewa wannan kuɗin da suke bamu bana aka yi a cikin kasafin kuɗi da biliyan 45 ba zai kari ko ina ba wato kwadago ko kuma ana ce ngo ko kuma united nation su fa a bara sun tara kuɗi biliyan miliyan miliyan dola miliyan 449 wato kusan biliyan 130 na kuɗin najeriya to bana kuma suna niyan su kashe biliyan 1 da digo da eh, eh, biyar 0.5 da ake ce 1.05 wanda in ka canja shi zuwa naira ya kai kusan biliyan 305 to amma gwamnatin najeriya ta sa a kasafin kudinta biliyan 45 kawai kaga wannan gaskiya ba ta kai karanta karya ba balle a ce don ba su fahimta ba mutane ina ga da gwamnatin da sauran da ba sa kasan nan ko kuma ba su ga wannan abun da idon su ko kuma yanayin da muke ciki ba ba za su gane ba shi yasa muke cewa mu da muke gani muna sani da ko kuma kuma yan, jarida da kuke tare da mu a nan kun san irin halin da mutane suke ciki kar bari mu taɓo wannan batu na karkata abinci da kwanakin baya ko gano ah, wannan jiha ko kuma wannan shiya da ko ce wasu abinci ya bata kamar me ake ciki ne an gano wannan abinci kuma an gano wani mataki ake aka ɗauka game da batar wannan abinci eh shi wanda aka aka ya karkace mana kayan abinci har yanzu hukuma suna tare shi don har yanzu muna bin shi abin nan a mota tara to gaskiya magana dai ban san yadda hukuma suka karasar ba amma an matse shi an matse shi ina ga ya gaba da dama irin wannan hakkin jama'a baya yin amfani amma hukuma bata bar shi ba a yanzu akan yayi alkawari a bashi lokaci zai kawo sauran mota tara to wannan ma ba mu gama ba nan gaba ina son sake tada wanda suka yi bara bara can lokacin jonathan akwai kayan mu na abinci har yanzu kusan mota dari wanda ya bata insha Allah za mu bi samun wannan abun don hakkin jama'a to me yasa tun a wancan lokaci ba ku fito da wannan batu ba sai yanzu kake a ai ai in ba ka mance ba Haruna mun bi wannan zaton wannan ba yau bane na fara ai ai wannan kusa kusa dorai na ma akan shi mun gode kwarai da gaske